Majalisar Dattawa ta gwale shugaban masu rinjaye na majalisar Sanata Alin Dume wanda ya ce majalisar bakin amincewa da tantance mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magutai ba amma rahoton tsaro ne da suka samu ya sanya ɗaukar matakin kazalika shugaban ƙasa na da zaɓin sake turo sunan magun don tantance shi. Majalisar a shafinta na Twitter ta ce matakin ƙin amincewa da maguna nan kuma shine matsayin majalisar bisa rahoton na tsaro da suka samu. tun lokacin da aka yi muhawarar ƙarshe kan magun aka samu muhawara mai zafi tsakanin sanata alin dume da dino milayi dume dai ya gana da shugaba buhari inda bayan ya fito daga ganawar ya ce shugaban ne kaɗai zai iya kawar da magu daga tantancewa kuma magun zai iya ci gaba da aiki na tsawon lokaci a matsayin muƙaddashi alin dume wanda da alamu ya ji hankalin shugaban ƙasa kan buƙatar sake dawo da sunan magun ya kuma ce sakataren gwamnatin najeriya babacin david lawal shi ma na da damar kare kansa kan zargin wuce gona da iri na batun nome ciyawar kacalla ga bayanin indumin ga 'yan jaridar fadar shugaban kasa e eh, er, na shi kuma takaitaccen bayani ne aka bayar wato report interim report ake cewa to saboda haka idan ma bai samu zarafi ya yi defending kansa bane to ai yanzu tunda ba a gama ba yana da dama ya je defending kansa eh, ba wai dai kuma a je ana kace na ce a cikin jarida ba Ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da ma 'yan ƙwadago na mai da martani kan wannan lamarin na magu da batun yaƙi da cin hanci na gwamnatin Buharin. Farko ga abin da mai mara baya ga salon gwamnatin Buharin injiniya Ahmed Zakar Ngoroje wanda yake zagawa jiha-jiha da ƙungiyarsa don ƙarfafa yaƙi da cin hanci. Lallai wannan abin da ya addabi kasan nan cin hanci da rashawa. Mu baiwa gwamnati goyon baya ɗari bisa ɗari don tabbatar da ganin cewa an kau da ita domin idan ba a kau da ita ba babu yadda za a yi kasan nan ta ci gaba musamman da muka samu shugaban kasa da yake da kwazo da kuma rikon amana ya ɗauki alkawari tun lokacin da yake kamfen cewa inda ya zama shugaban kasa to zai yaƙi cin hanci da rashawa kuma ya zo an ransar da shi yana yakin wannan eh, cin hanci da rashawa to ashe ya zama wajibi mu masu dukiyar don kuɗinmu ne aka sace dukiyar mu aka wawura daga kasar nan sannan shi ya ce lallai sai ya dawo mana da shi kuma a ce mu naɗe hannu muna kallon sa ai fadar ba tashi ba ce ta mu ce dole ne mu tashi mu taimaki wannan gwamnatin mu ba ta goyon baya ɗari bisa ɗari wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Shi kuma Comrade Nasiru Kabir ya ce gaskiyar masu cewa Buhari na ɗaukar kara da kiyashi a gwamnatin sa ne ya tabbata. Wato akwai mutanen da Buhari ya yarda da su a gwamnatin nan nasa wato ministocinsa da kuma sauran mukarrabansa waɗanda mu mun yi imanin kuma mun tabbatar da ba mutanen kirki ba ne akwai cin hanci da rashawa fiye da yadda kake tunani a gwamnatin nan wanda shi shugaban ƙasa a kodayaushe muna fitowa ko muna gaya masa amma sai ya zamana cewa waɗanda ba su fahimci wannan abu sai su ce wai baka tare da buhari baka ƙaunar buhari saboda ka faɗi gaskiya to yau gaskiya ta yi halinta. majalisar dattawan dai tana cikin hutu da hakan ya nuna dukkan ɓangarorin na da lokacin nazartar lamuran don Karin kare muradinsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.